ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب waɗannan malaman masu zurfin ilimi suna cewa ya ubangijinmu kada ka karkatar da zuciyarmu daga gaskiya bayan ka shiryar da mu ka kubutar da mu daga abin da ya samu karkatattu waɗanda suka kauce wa gaskiya ka ba mu rahama mai yalwa daga wurinka, ka shiryar da zuciyarmu da ita, ka kare mu daga ɓata. Haƙiƙa kai ya Ubangiji na, kai ne mai horewa mai yawan kyauta.